نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن دعا بدعوته واستمع بسنته الى يوم الدين. بارك الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. Magana godiya da jinjina marasa iyaka su mara tabbatar da Allah madaukakin sarki mahalicinkowa da komai wanda ya kaddara haɗuwar mu a cikin wannan masallaci mai albarka a wannan gari cikin wannan guguwa da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda sanarwa ta gabata insha Allah tabaraka ta'ala da kuma bakonmu kuma malamin mu abin alfaharin mu a shek al-doktor Abdullah Bukhari Umar hafizahullah tabaraka ta'ala zai kasance tare da mu a wannan ɗaki daga cikin ɗakunan da ake tsantsance da tabbatar da bauta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na abubakar siddiq rahimahullah alaihi radiyallahu tabaraka wa ta'ala alaihi masallacin abubakar siddiq khalifa na farko makusanci masoyi amene na kusa ga jagoran masu tsoron Allah duniya baki su Muhammadu Rasulullah. Muna cikin wannan masallaci wanda aka yi masa lakabi da wannan jarumi wanda har duniya ta tashi batarsa ba zai yanke wani insha Allah. Wani da na faɗa babban malamin kuma abin alfaharin wanda kullum muka samu ƙarfin gwiwa da irin tarbiyya nusarwa da jan hankali da muke gudana a tsakanin da wajen karantarwa ilmantarwa ba da shawarwari wajen ganin al'amura sun daidaita a kan tattarki madaidaici da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala matashin tattaunawa da aka shine tarbiyya ginshiƙin samar da al'umma ta gari a tare da mu akwai babanmu kuma shugaba ga majalisar malamai ta wannan jiha Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa jagora Allah ya kara masa karfin gwiwa kowane lokaci inda yana nan baya kasa a gwiwa duk lokacin da muka kai takardar gayyata wajen halartar wannan aiki da nasu ne domin ya zo ya sanya albarka ya kuma kalli yadda al'amura suke gudana musamman ku iyayenmu mata da suka fito daga cikin gari da kuma ƙauyukan wannan gari wanda ake tafa fitika wajen ganin an gudu tare an tsira tare kwalliya ta biya kudin sabulu da taimakon su ne insha Allah da kuma iyawar ubangiji ta baraka ta'ala da yake iya mana cikin wannan alamar kamar yadda na faɗa ba mu buƙatar surutu da kuma hayaniya yayin da ake gabatar da wannan gagarima kuma mashhuriyar muhadara wadda na gabatar wadda malamin zai gabatar insha Allah muna buƙatar nutsuwar ku kamar kuka samar haɗin kai na tabbatar za ku samu abin da za ku guzuri da shi wannan ne da sababi na gyaruwar al'amuranmu da dacewa da shiga aljannar da insha Allah sai na riga ku shiga kafin ku shige ta. Ba za ku fata alkhairi ba? malam zan yi amfani da wannan dama mu kirawo cikarka kuma ne daga cikin ɗalibai da suka halarci daular ramadaniya ta Alƙawari da aka gabatar a masjid na aisha Da buɗe kunnuwanmu da kuma mukaddima da ayoyi daga cikin ayoyi na Alƙawari. domin ya zama matafiya ta tattaunawa kafin na miƙa wannan abin magana gabanin kuma shugaban wannan majalisi da ce roƙon Allah kuma shugaban majalisar bayanai na wannan jihar Allah ya kawo musu lafiya. Na musula, Yanzu ne ga kiɗa malam. Thank you. na duka aikinsu tare ne kai ɗaya a waje ɗaya cike ne suka ce wannan ya gaba da wajen haɗe shi Diamond ɗin shi ne in ta tsaya a nan ko?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 بشرى قالوا قالوا سلاما sarkin wannan gari kuma shugaban majalisar malamai na jihar jigawa kuma jagoran ma cikin wannan unguwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa albarka kuma ba da jagora da kara wa rayuwa albarka da fishin fita da da gajiya ba cikin wannan abu tare da shi akwai injiniya salisu babara da daga cikin dattawa da wannan unguwa Umarım burada tare da sauran yan uwa na wakilan malaman islamiyyu da ke cikin wannan gari marhaban bikin jami'a. Aka Allah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي mai girma profesa sheik ustaz abdallah mai gabatar da wannan kasida fadilatul doktor al-ustaz zakariya wanda yake tare da mu a wannan majalisi dukkan manyan baki maza da mata a yi haƙuri mana ambaci ɗaiɗaiku ba saboda an matan ɗaiɗaikun za ka iya yin kuskure ka saba wani ina tsaye a kan tsarin da mc ya gabata. ina yi mana sallama da addinin musulunci السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا وجدك يدى وين متنفسك سوى حالنا في تبيع هذا قصتهم muke ciki a wannan ƙasa ta mu tushen matsalolinmu su ne dai abinda profesa zai tattauna da alhamdulillah ita gwamnatin jihar jigawa musamman ƙarƙashin girma gwamna umar namadi ta dage ta mai da hankali a kan kula da tarbiyyar yara ni na shaida ne tun da ni ina riƙe na shugabancin kwamitin ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a wannan jiha ta mai albarka mun san abubuwa da yawa da suke faruwa a wannan jiha na rashin tarbiyya da rashin ɗa'a. Kusan kowane gida za ka ga akwai zakka wani wanda ya fita daban yake cikin wannan harka ta shaye-shaye. Kuma laifuka da ake aikatawa sanadiyar wannan ɗabi'a ba za su kirgo ba abin da matsoron kwarai da gaske saboda ga ya zama wajibi a gare mu mu tsaya a nitse mu saurari malam ko allah zai sa mu ɗau darasin da zai gabatar mana wallahi idan Allah ya taimake mu tarbiyyar mu ta gyaru dukkan bala'in da muke ciki Allah cikin rahamarsa zai yaye mana saboda haka ba zan bata lokaci ba zan roƙi Profesa Abdallah ya gabatar da muhadararsa a yi haƙuri ban iya dogon bayani ba assalamu alaikum إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونسأله تبارك وتعالى أن يكفرنا ذنوبنا وأخطاءنا وذلاتنا وأن يحيينا مسلمين ويلحقنا بالصالحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iyayena mata da maza da muke tare a wannan babban masallaci na abubakar siddiq a unguwar gida dubu a wannan babban birni na dutse jigawa a najeriya barkanmu da asubahi barkanmu da kasancewa a wannan wuri mai tsarki ɗakin allah cikin nutsuwa da kwanciyar hankali don mu tattauna akan abubuwan da suke damun kullum idan aka gayyaci mutane wa'azi aka ce su zo to ana nufin su ne da alheri kuma duk wanda ya zo da zuciya mai kyau ko namiji ko mace ya kyauta tuniya to zai samu guziri da tsaraba da zai tafi kuma da haka ne al'umma take samun gyara take samun ci gaba abinda za mu yi magana a kai ne tarbiyya abinda ake nufi da tarbiyya da kalma ce ta larabci a tarbiyyatu wasu ya ce tarbiyya kamar yadda aka ce alƙalamu wasu ya ce alƙalami aka ce alkitabu ya ce littafi Allahu ya ce Allah annabiyu ya ce annabi yaren hausa a cike ki da sata da aran kalmomin da ba nasa ba to amma masana sun ce duk yaren da baya satar yarurruka ku riƙe yaron nan fa kai sake biyo ta nan duk duniya ne ake kallo za a ce ƙauyenci ake a nan ga kai amfanin ka kenan soja da ka yaran da baya ɗaukan kalmomi a wasu yarurruka aka ce bai ci gaba ba idan an ce tarbiyya shine تنشئة المسلم وإعداده إعدادا كاملا من جميع جوانبه أتاسو دمتم أترد دمتم التربية دمتم كما أتانديشي cikakkiyar tanada daga dukkan ɓangarorin rayuwarsa ta duniya da lahira fi dau'il islam a tsari na musulunci tarbiyya ita ce a siyagatul mutakamila للفرد والمجتمع على وفق شرع الله wani tsari gamamman tsari ga mutum ɗaya ko jama'a gaba ɗaya ta yadda za su iya rayuwa a bisa tsari ga musulunci ina shaida muku bakwa na bashin zance duk matsalolin da suke fuskantar mu a yau a cikin gidajenmu da ma'aikatunmu da kasuwanninmu da gonakinmu da dukkan wuraren mu'amalolinmu da zamantakewarmu da auratayyarmu wallahi bai rasa alaƙa da rashin tarbiyya ba wata jaka ce mai girman gaske da take ɗauke da abubuwa masu tarin yawa amma ya laita kauni alamun kai tona ina ma da mutane na sun fahimta sun gani A Hassana التربية الحسنة وصلاح الذرية kulle كل أب وأم kyakkyawan tarbiyya a gina mutum a tsari mai kyau zuri'a ta zama salihar zuri'a shine mafarki kuma shine burin duk wani uba na kwarai duk wata uwa ta kwarai ba duk mutumin kirki babban abin da yake buri shine Allah ya masa taimako zuri'arsa ta gyaru wa aslih li zurriyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin duk annabawa abin da suke faɗa kenan ya Allah ka shirya mana zuri'armu ya Allah na tuba gare ka kuma ya Allah ni ina cikin musulmi Wani addu'a ce ta annabawa da dukkan salihan bayi amma kar ku manta tarbiyya aiki ne mai wahala amalin shaq ba kowa yake iya yi ba Dan duk abu mai wahala mutane ɗabi'a su gudunsa suke yi da haka ana gudun talbiya ne saboda wahalarta kuma an ce talbiya fa abu ne da kullum sai an yi shi in ka ga mutum ya daina to ya mutu to aikin da kullum kullum kullum kullum za a yi shi haɗin dan adam yana gajiyawa ko mutum bai zai taba gyaruwa ba sai an yi ta masa kullum kullum kullum kullum da haka shi sa malamai suka ce aiki ne mai wahalan gaske sannan tarbiya fa tana bukatar lokaci duk uban da baya zama a gidansa duk uwar da bata zama a gida haina za a iya samun matsala in dai ba wani taimakon Allah aka samu ba saboda aiki ne da yake buƙatar mutaba yake bukatar bibiya wanda yawo yake yi ko yana bibiyar ƙasashe ko yana tafiya neman kuɗinsa to kar ma ku tambaye shi akan tarbiyyar 'ya'yansa saboda ai ya tafi ya bar su wacce take ba ta zama 'yar kasuwa ce 'yar business ce zama baya iya yiwa a gare ta ya za ta yi ta kula da yarinya ta budurwa mai tasowa hajiya kanmu gaskiya wacce ta kashe aurenta ta kasa haƙuri a gidan aurenta tana da yara 'yan mata matasa ta tsallake saboda fushi saboda zuciya ba ta dubi 'ya'yanta ba ta kashe aurenta ta je tana zaman zawarci yaya suka koma hannu ubansu suka fada hannun kishiya kishiyar da ba ta son kishiyar da take fada da ke kishiyar da take Allah Allah ki fita ki bar mata gida ita ce za ta kula miki da tarbiyya yayaki to wannan yana daga cikin matsalar ku mata gajeren tunani lokacin da ranku ya ɓaci sai ku kashe aurenku ba tare da tunanin zuri'ar da ku tara gidanku ba wallahi hajiya wallahi ina gaya miki ana iya haƙuri da duk wahalar da take cikin aure ba dan ana jin daɗin mijin ko zaman auren ba don yaya ake zama idan ba ki hankali ba za ki hankali wannan zamanin zai koya miki hankali da zarar kin suke kin yi naƙuda kin tare yaya a gidan mutum to kurin kirin goma haƙuri wulakanci za ki ta ganinsa ko kin san cewa akwai namijin da zai rinka tozarta ki ma saboda ya san kin tara yaya ba za ki bar gidan nan ba ki shanye ki ɗauka ba ki san ana yi ba yaushe zan tafi a wannan zamanin tafin bar yayana ki je gidan wa ga wulakancin da ake muku kun ta yau wai mace za ki fito kina zawarci wai mutum ya zo yana neman ki zai aure ki amma in kin ce za ki ɗauko ɗiyar ki ɗaya ki ta da ita sai ce a a a a a a a a ba zan rike yar wani kato ba yana sanki amma baya son ɗiyar ki kin yadda ki zubar da 'ya'yanki ki fada cikin wasu kishiyoyi 'ya'yanki suna tozartuwa akwai wanda ta fita daura 'ya'yan nata wallahi gidan makota suke bi suna neman wanki da guga akwai wanda ta tafi ta bar 'ya'yanta 'yan mata suna yawo a unguwa suna wanke-wanke akwai wacce ta tafi ta bar 'ya'yanta wasu matan makota suka ɗauki 'ya'yanta suna ɗora musu gyaɗa da omo suna sayarwa wai ta tafi ta yi sabon aure a wani gida wata baiwa Allah mijinta ya mutu ya batta da 'ya'ya yamun yamun yamun yamun yara 'yan mata wannan ya zo neman aure ta ce a'a wannan ya zo neman aure ta ce a'a aka tambaye ta hajiya ba za ki yi aure ba ta ce yau ni ina aure a gare ni ta ce magana aure kuma ai ba yanzu ba ta ce waɗannan 'ya'yan da na shuka su sai na girbe su tukunna ta ce ina ni ina tafiya gidan miji yana daka min tsawa ganawa 'ya'yan ba mai musu tsawa ta ce zan zauna dirshan na rufa wa kaina asiri da ni da 'ya'yana in ka gana yi aure na auren da su in ko ba haka ba in samu mijin da zai zo ya zauna a gidan nan ya kula da ni ya kula da 'ya'yana amma ba inda za ni na ce an gaishe ki ajiya Allah shi miki albarka don Allah ta yi tunani ko ba ta yi tunani ba a zo ana raba 'ya'yanki kin tafi neman wani aure ‘ya'yanki ba su ne mutuncinki su ne rayuwarki akan sha'awa wata da auren ya mutu ta zauna yayyanta da yan uwan suka ce ke haka zaki gare kina talbiya ya'yan wani gato ya'yanta ya'yan mijinta wai shine yayyanta a gida suke cewa zaki zauna kina talbiya ya'yan wani gato ke ba zaki je ki aure ba ki tafi ki bar musu ya'yansa dama za ki iya jin daɗi in an ce yau yan sholisho yan wiwi suna kwana da yarki a unguwa za ki iya bacci to ku yi haƙuri ga maganar tarbiyyar nan sai mun fara da ku iyaye ku kanku wallahi tallahi kuna bukatar tarbiyya rayuwa ta canja al'amura sun lalace aure kam addini ne aure ibada ne amma wani lokacin mutum zai duba larurar da zai tafiya bari idan ya je auren ki je ana miki guda a yi kin tafi kin bar jerin 'yan mata suna yawo a gidan makota babu wasu a gidan kin kasa haƙuri shi wannan mijin da zaki aura na biyu shi kanin mala'ika jibrilu ne shi shafaffe da mai ne baya laifi wa ya ce miki ana zaman aure ba haƙuri wallahi kina ɓata kanki lokaci duk wacce take tsammanin wai a yau wai za ta zauna gidan miji wai ba hakuri? tana yaudarar kanta in dai waɗannan mazan ne na zamani kun gan su can a waje a tsaye waɗannan mutane suna da wahalar sha'ani wacce ta ce wallahi ta san halinsu haka suke to wallahi shi an yi haƙuri in yana neman ki wallahi wallahi bebi na wallahi kaza kaza kaza ya ta miki ƙarya namiji da yaudara in yana neman mace da aure a gigice nake wallahi ko cin kirki ba ba me ya faru mai dalin wallahi ban iya magana da kai ba ban iya magana da ke ba waye ki shiru kwana biyu na rasa inda zan sa kaina ni har tambaya na ma ake wai zazzabi ne kama ni kuma hukari yake wallahi wai zazzabi zai kama a kanki wai zazzabi zai kama shi sai ya malkato cikin shigo gidan ya ci gaba da gasa ki ko masara sai ta fi ki samun sauki wallahi wata ta mun fatawa ya ta ce ta ce ni ku Allah da ikon sa mamaki nake wai a ce wane yanzu wane shi yake min wulakancin da yake min a gidan nan wanda suna fita ko wanda suna guduwa ko ba sa san gaskiya kwata-kwata wata ce yanzu wane ko a mafarki wallahi idan dai mafarki a ce wane shi zai min wulakancin da yake mini ta ce wallahi ba zan taɓa ɗauka a yarda ba yatsa in inda sa masa a baki sai dai tanne ba zai tauna ba iya soyayya ya nuna mun ƙarshe amma yau ni ne zan zo ina masa magana yana daka min tsawa ni ne zan ce ma ne ce ba zan bayar ba in za ki zauna ki zauna in ba za ki zauna ba ki tafi gidan ubanki haka maza suke gaya mata yau in ba ki shirya wannan auren ba wallahi tallahi ina gaya miki sai hawan jini ya kama ki zai zage ki ya zagi iyayenki ya ci mutuncinki ya ce ga hanya za ki iya zama bismillah kula da 'ya'yanki ba za ki ba lakum dinukum walidini kama gabanki ya za ki sai haƙuri ba kashe muku zuciya nake ba ba na so ne ku haɗa wa kanku zafi biyu ga zafin matsalar miji ga kuma zafin barin tarbiyyar yaranku ‘ya'yanku su lalace a hannunku bai ba ‘yan kwana, ita tarbiyya muhimma ce wato ba jarida ba ba abu ne sabo ba sannan kuma tarbiya abu ne wanda yake fadali aiki ne mai falala musulunci ya kula sosai ya kuma mai da hankali akan tarbiya ya kafa wa tarbiya turaku masu ƙarfi daga cikin alkurani da kuma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi rubutun littattafai masu yawa a musulunci da makaloli da maganganu na masana da ƙwararru masu tarin yawa duk akan harkar tarbiyya yin tarbiyyar 'ya'ya da ƴan uwa da iyali koyi ne da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, koyi ne da sahabban manzan allah sallallahu alaihi wa sallama, koyi ne da salafus salih magabatanmu na ƙwarai da wanda suka bi su da kyautatawa amma dole ne sai an karanta a gane tarbiyya ya take sai an je makaranta a gane ta don a yi ta kan daidai duk uba ko uwanta ba su karanci ya ake tarbiyya ba to in ba su yi sa'a ba za su wayi gari suna zama abokanan gaba da su da yayansu da zuriyarsu kana kokarin ka ce tarbiyya kake wa yaro sai wayi gari ya ce babana baya sona idan ba a iya ba ‘ya'yanki za su wayi gari su ce mama mu ba ta son mu saboda gani suke ‘ya'yan zamani takura musu aka yi matsanta musu aka yi da aka sai an kula an je makaranta an tambayi malamai wani lokacin akwai tarbiyyar da ake da jan ido akwai tarbiyyar da ake yin ta da rarrashi in ba ki sani ba ya kamata ki sani akwai tarbiyyar da ake yi ma sai an kashe kuɗi ka yi wa mutum hidima ka jawo hankalinsa ka lallabe shi yaro ne ya faddare maka ka rasa yadda za ka yi sai ka lura yana da kuma kwaɗayin duniya Tare kuɗin kiki ta mai hidima don duk wanda kake bashi abu to zai matso kusa da kai ba wai bashi kuɗin ne ya damu ba a lokacin a'a jawo hankalinsa ya zo kusa da ke wani yaro ya faddare ya gagara aka zo ana magana ya ce to me baban na yake mu ba abin da yake mini ni nake nemo abinci rana na baya yi mahaifiyarmu ji ko ba baya biya mu kuɗin makaranta wannan ɗa ne fa yake faɗa akan uban shi ya ce ban da zage-zage ba me yake mana to kaga an samu matsala to sai a canja uslubi in kana taka mota tana gudu tana kuka ka ji tana ƙara sai ka ɗage ƙafarka daga accelerator din, daga totur din sai ka ɗan ɗaga mata in ka ji ta yi shiru to sai ka tafi da ita hankali duk mai hankali direba haka ce. amma ka zo kana taka mota tana ƙara kana ta taka ta ai motar ka ce ai kai kai isa da ita to za ka samu matsala da ita sai dai ka ji ta yi bombing ko ta buga ko ta mutu to haka yara yau idan Allah ya jaddare ka da yarinya budurwa mai bin maza mai fitina mai son burgewa kayi kayi kayi abu ya gagara musamman Allah ya jarrabe ka da talauci yawanci iyaye talakawa suna shan wahala wajen kwantarolin ne yayin saboda ba su da abun hannu to lalle ka canja uslubi ka yi tunani ta ina za ka malgato akwai tarbiyyar da ake yi ka mai da ma ɗanka abokinka Allah idan abin ya gagara wallahi sai ka mai da shi friend in yarin ki abin ya gagare ki mai da ita kawarki to ya za a yi tsawonta ya kawo irin naki yanzu duk yan matan ba sun iso iyayen ba ki zo ki haifi yarinya budurwa kina ci kina gani saboda ranci wai tsawonta sai ta zo ta iso ki har ta wuce ki wata mata huwar ta taƙi ba ba fa da ke nake ba na ga kin bata rai to duk wacce Allah ya jarabe ta da gaddan gaddan 'ya'ya? kira su ku rinka zaman sulhu ai kwarai kuwa kwarai ku hira tare abinci ma wallahi ku ce zuma mana mu ci tare kwarai in za ki je unguwa ɗauki ɗaya biyu mu tafi ku raka ne kin rike mata lokacin kin matso da ita jikinki duk abin da za ta yi sai ta shawara da ke ita ya mace aka take me yasa namiji yake mallakar mace ai saboda yana jawo ta jikinsa yana nuna iya sonta, duk namijin da ya nuna wa matarsa kauna ya gama da ita yi in yana sonta, to ko jariri wallahi bai fita da yi masa da'a ba wata ta ce Ba a bani ci da sha da kulawa a ga tarbiya a ga ladabi da biyayya sai abin da karfi na ya kare ma'ana in mijina yana so ya ga na bi in ga ci na in ga sha na in ga sutura ta in ga kula ni ko zan bi shi ko tattaka ni zai rinka yi zan masa biyayya to tarbiya kala kala ce amma wasu abin da suka ɗauka tarbiya jan ido dukan yaro fada kuntumewa zan ci mutuncinka mara albarka dan iska za ka gani in na yi maka baki ba za ka yi albarka ba hajiya in kika masa bakin ya lalace mutuwa za ki tafi ki bata a zage a tage ta ko a zage shi a zage ki kina kabari kuma duk abin da dan kai ana kai ma kamasho dudu kiki yayi baki na fa zan fazi ne miki albarka darba ka fa kiyaye ni in dai fushi ba zan ji ne maka albarka a ah, ina karki yadda ki tsine wa kanki albarka wanda ya tsine wa ɗansa ai kamar kansa ya tsine wa ɗanka fa naman jikinka ne ɗanka tsokanka ne ɗanka maniyinka ne ɗanka daga jikinka ya fito uwa ne da uba fa suka fita suka yi producing ɗa ko ɗiya to yaya mutum zai buɗe baki ya ce Allah ya tsine wa ɗansa amma ai duk abin da za ka yi sai dai in ce Allah shi da ya in ka sa ni kuka in ce ya ubangiji ga abin da na haifa ya sa ni kuka na yafe masa amma Allah ka shirya da shi ki haɗi ya fushin to ya tsaki laki zo tana ciwo ne ki datse ta da kakkare mutum zai zo ya samu matsala ne ya zo ya sa gatari ya sa da hannunsa lallaba shi yake yi da haka iyaye na da mazanku da matanku idan ba ku gane siyasar zamantakewar auratayya ba a yau da kuma tarbiyya ba to za a samu mushkila za kuma a samu damuwa bari buga muku misali da yara 'yan mata a yau ku yi haƙuri ga kunan birjik a gaba na. wato ita yarinya budurwa yadda take daga tasowarta tana ƙarama tana iya sarrafuwa in tana karama tana iya jin maganar uwarta da ubanta amma da zarar girma ya fara kama ta ta ji ita ma ta fara zama mace bangarorinta sun fara girma an fara kula ta har an fara nuna ana yi da ita ko wani ya fara yana son ta ko ta fara shiga 'yan mata ita ma tana ganin ita ma ita ce tana kada kafadarta ba lallai fa ta uwarta ba ba lallai ta ubanta ba dole sai an yi ƙoƙarin tarerayar su an tattaro su yau daga cikin masifar da take damu mu akan tarbiyya yau 'ya'ya mata sun fi karɓar shawarar ƙawayensu akan iyayensu ƙawarta a jami'a ƙawarta a sakandare ƙawarta a islamiyya ƙawarta a anguwa ƙawarta a chatin ƙawarta da bata saba haɗuwa ba a telegram suke haɗuwa a instagram suke haduwa a wacece gram suke haduwa wallahi ta fi ganin kimarta da darajarta sama da uwar da ta yi naƙuda ta ta haife ta shi sa kuke ganin ku yi ku yi ku yi ku yi ba sa jin ku akwai yarinyar ta ce wata mama wallahi ke illiterate ce iyi a'a yar boko ce ayi. ta karantu ba ma ke baki boko ba baki gane ba mama baki gane ayya mama baki fahimta ba al'amuran sun canja ba haka ake yi ba wannan da uwarta suke bugawa sai ta sha uwar yar ƙauye ce uwar kan gero uwar nonon gyada uwar yin ciyawa wa raguna wadda bata je university ba wadda bata yi kaza ba a ina wannan zamanin da muke ciki da da'awar ci gaban da ake ciki ya taimaka kwarai wajen lalata biyan yayanmu ta yadda suka wayi gari ba sa ganin mutuncin iyayensu to ya zamu yi idan bishiya ta yi girman gaske in ta yi reshi in ya karkata dole a bi ta yi inuwa ya zo ko haka ne to sai kun yi haƙuri wannan ɗan misali ne na baku kafin buga wasu misalan ku yadda cewa tarbiyya akwai wahala ku yadda cewa tarbiyya sai an karanta ku yadda tarbiyya sai an saka siyasa a ciki wata uwa ta ce mun malam wannan yaron nawa ko shekara goma bai kai ba amma ya fi ƙarfin kowa a gidan nan ta ce kadaka kadaka kadaka ubansa ya dake shi ubansa ya ɗaure shi an bar shi da yunwa amma wallahi yaron nan baya ta tsoron kowa ta ce wallahi yaron nan duk abin da za ka yi masa sai yana kallon ka? ya haɗa ido bi da kai iya zare maka ido ɗa ne na wannan zamanin ka haife shi ƙaramin yaro ta ce malam a taimaka min da ruwan addu'a in rinka watsa masa <laughs> to ya zaki da shi aliji ya zaki zai baji ana iya samun yaro ɗan ƙarami bai balaga ba ya fi ƙarfin ubansa ya fi ƙarfin uwarsa duk ba dai duka ba ne ka gama duka zai karkaɗe kuma gobe sai ya nemeta, abin da ka ce kare <laughs> ashe har yanzu iyaye ba ku fahimci cewa akwai individual differences ba da malaman education suke faɗa akwai bambanci tsakanin mutane kuskure ne wai uwa wai ci tana da yaya biyar yaya shida ko uba ya ce na yaya biyar yaya shida wai zai treating din su as equal a wajen tarbiyya a wallahi akwai yaron da in ka kira shi daga faɗa kawai zai ta hawaye ya ta baka hakuri akwai yaron da wallahi kana gama masa bada zai kalle ka haka yi dariya ya burga taya sai tafiya sa akwai yaron da idan ka yi kula shi da yadda ka ɗauke masa wuta sati ɗaya sati biyu za ka kamar bai da lafiya saboda ubansa baya kula shi akwai wanda kuma murna yake babansa ma ya daina kula shi yanzu akwai wanda idan ka kore shi a gida ka ce bari ci abincin ka ba zai shiga damuwa zai ta kuka wa uwarsa ya shiga uku ubansa ya fushi da shi ya shiga uku yayi yi abin kunya babansa ya kore shi a gida akwai wanda wannan yana masa aiki akwai wanda ko in ka kore shi zai ce alhamdulillah dama na gaji da gidan nan gidan nan ya ishe ni ya ce abinci dai sai na ci sai na sha ko a ina ne kuma wallahi zai ci zai sha a waje amma fa kuma ka ƙara wa kanka yau abokanan gaba ba mamaki wannan dan da shi za a haɗa kai ya zo iya ka kwanan nan aka kawo mun kuka na wani abin da wani magidanci ya yi na kuskure ana yin kurakurai akan harkar tarbiyya wai bata masa rai akai wai an bata masa rai ya ce ko dan uban sai bar gidan nan gida na wani uwar ma ai aurota da ke maki fita yan kananan yara duk ya kore su da yaransa yan mata yan shekara sha uku sha hudu duk ya kore su wallahi makocinsu ya zo yake gaya min ya ce malam ku dinka wa'azi na ce malam wa'azin nan kan makogoron mu fashewa kuke so ya yi ni kullum fada muke wallahi me ya faru makocina ya kori 'ya'yansa da iyalinsa gaba ɗaya ya zauna a gidan yana ta dura ashar ya ce ya ga uban da zai dawo nan gidan ai gidan nasa ne da kudin sa ya kuwar ma ya kore ta yayan ma ce kowa zuwa yi ni aka samu ni ne sani ya sallama kowa kawai yara yan mata yara ƴan mata suna bin makota suna neman abinci yanzu a irin wannan hali da yanayi da ake ciki idan aka ce yarinya budurwa za ta rinka bin gidan makota ko ɗakin samari tana neman abincin da za ta ci me zai faru yau baka je gurin saurayi ma ka nemi wani abu a wajensa ba yana neman mutuncinka ballantana a ce ka zo ka nemi wani abu a wajen shi ba shi za kuke jin matar suna lalacewa ba ai wani yanayi ne na rayuwa yake kai su yarinya karma ba ta kai ta ba a ce wai wai ta san namiji har ta zubar da ciki daya ta da dauka ta zubar ta zubar da ciki na biyu ƙananan yara yan mata ko shekara ashirin ba su kai ba wanda da wallahi ga malam ne ya sani ni dai iri na duk da malam ya haife ni wajen jika ma yayi da ni kukan da saura tukunna <laughs> kaji ya fashe da dariya wato na tura shi ya kusa ya kai boda kenan kun san duk mai shekaru baya so a ce na shekaru eh wallahi malam da idan mun ga karuwa har kallo muke sai ku ji ana cewa kun ga karuwa la karuwa da ba kare ya zo ko karya ba ta da daɗin gani abin kyama amma yanzu neman maza da neman mata me ya zama ruwan dare wasu kwalliya ma suke da shi da ina so ku gane ba a tiritin yara equally ma'ana a mai zan a sarrafa su a gida daidai a kowa ana duba hankalin shi wani da ka hada shi da Allah ya gyaru wani tsamagiya yake bukata wani tsoratarwa yake bukata wani kuma duka baya masa amfani ka san me yake bukata ja a jika ka matso da shi kusa dauke shi duk inda zaka je kuje duk inda kai wata ɗaya biyu kana tare da shi za ga ya canja wani kuma girma yake so gashi dan karami mara kirki amma sai san girma a rinka cewa ai kai ne gidan nan gaba a dan bashi kuɗi haka a ce ya je ya raba wa yara a bashi wani abu a ce ya je bi matan yayyansa mata da suka yi aure a wuri kaza a ce ya sa babban riga ya je ya raba musu wani lokacin bukatu ma na gida sai a bashi kuɗin ne a ce kowa ya yi wa wani magana yanzu ya samu girma shi zai rinka bada kuɗin ne yanzu zai ɗan seti haka ake yi wallahi ke gaya mu yaro ne za ka gan masa duk idaman da ka yi mai in ka ka yi masa abu guda ɗaya sai ka fushi da kai malam ka san yanzu ana wayan gari wai yanzu ɗa ne yake fushi da uba ɗa fa ɗa ya yi ta fushi da ubansa wai baya kula ubansa ko yarinya ke budurwa yarki wai ba ta miki dariya ba ta miki sakin fuska kin san yau za ce dariya sha biyu da rabi karfe ɗaya da rabi karfe biyu lokacin saurayi ya kira za ki tana tana ihu a nan lokacin wallahi amma yinin nan guda ga baki ɗaya ba ta yi wa wata dariya wa take wa dariya saurayi ga wanda zai kira ta cikin gare ta su tashe ya tsokale ta ya ziga ta ga 'yan matan ƙarshen zamani da shi shegen sandiga duka yana faruwa in ba a karanta dan adam ba shi yasa malaman psychology wannan sun more wajen sanin halin dan adam da ka dole ne uwa dole ne uba ko mutum bai je jami'a ya karanta psychology ba to ya rinka sauraron malamai su gaya masa ɗabi'ar ɗan adam ka gane kowa ku yi haƙuri aka Allah ya halice mu daban-daban wani dogo wani gajere sai faɗin rai shi kuma wannan dogo ne ba zuciya wani mai ƙiba wani siriri siriri ne bushashe amma sai taro faɗa shi kuma wannan ƙaton, da an abu a tsorace yake Allah ba ku haƙuri ga ƙaton jiki amma baya iya kai farmaki wani fari wani baki wani mai fushi wani mai haƙuri wani sarki wani talaka wani mai kuɗi wani fakiri kowa da irin yadda Allah ya shi to kina tsammanin Allah zai baki ya'ya biyar shida ya daidaita miki ɗabi'a su zama iri ɗaya ko ya'ya nawa ka tara wallahi in ka iya karanta dan adam za ka iya bayanin halin kowa akwai yaron da zaki ga yana son yan uwansa yana karami duk abin da ya samu sai kira yan uwansa ku zo mu ci akwai ɗayan kuma na kusa da ki wanda kika fi san shi kuma marowaci ne mara mutumin banza in ya samu abinsa a haka yake shigo da shi gida a haka aboye-aboye. kuma shi ma ɗanki ne in ya zo sai ya ɓuye ya kalli kago haka yana cin kayansa amma jiya da kaninsa ya je ya samo shi kuma bazawa aka raba waɗannan da ke gani ko sun girma in ba a gyara su ba haka za su tashi duk abin da ya mallaka ba zai ba yan uwansa ba da aka aiki ya tsare ki kin haifi marowaci zumbulu sai kin yi da gaske wani za ki ga kaninsa in yayi masa abu zai ce mama kin ga wani ya mun kaza ko ki gaya mai ya daina ba da so wani kuma wallahi in kanin sai masa wani abu zai rinka dukansa kamar zai kashe miki da kin san akwai dan da in kin zo in ya zo yana dukan sa sai kin kwace shi wani kuma wuya yake shakewa fa wani bakin dan shi yake kama ya danne kuma duka ya'yanki ne ko a cikin ya'yanki mata za ki iya ganewa miya da wadda take mai san duniya da yar gayi yar bayyana kai wata za ki ga ko a cikin gidanki ba ta cire dan kwalinta yan uwanta yayyanta da kannanta su rinka ganin kanta ba ta iya yi ba ta iya shiga toilet ta wanka ta dawo duk da yan uwanta ne uwa ɗaya ba ɗaya ba ta iya yi amma akwai wata kuma ballagaza a cikin yayan naki kullum dan kwali a buɗe ba mamaki ta zauna falo tana shafa mai a gaban kannanta da yayyanta samari ba abin da ya dame ta ita ga darata kannanta ne uwa ɗai uba ɗai ko yayyanta ne ita ko wacce mai kunya ce tarbiyyar su bai sha bamban ba to ko aurar da su aka yi in ba sa'a ba mijin wacce su ya fi jin daɗi mijin wannan kuma su ya fi shan wahala akwai yaron da idan baka da lafiya ko makaranta baya son zuwa ina so ku gane psychologically ɗabi'ar ɗan adam don ku sanya za ku tarbiyyantar da shi da ciwo ya kama ubansa ko uwarsa wallahi ko makaranta ya je sai an gane cewa bai da lafiya kun san me ya taho ya baro uwarsa a kwance ya taho ya baro ubansa a kwance akwai yarinyar da idan baki da lafiya kullum tana gindinki mama in ka miki ruwa mama in ka miki magani mama me zan dafa miki akwai wata kuma yini za yi tana yawo da daddare kuma ta zo tana hira da samari kina kwance a gado akwai yaran da ke kin sani kawai da kanki ma za ki iya cewa wani zai ji kaina ko tufa ne wani zai ji kaina kuma na san wani ba zai jefar da uwansa ba amma wani kam sai a hankali yaro ubansa ya mutu abin da shi da safe wai da yamma wai ya dauko wai takalminsa na kwallo ya dauko bal wai zai tafi filin buga bal dan wannan zamani yaro uban shi ya faɗi ya mutu amma ya ko a wajen ta'aziyya ya bude wayarsa yana chatting yana dariya yana shiga YouTube yana shiga Telegram Instagram yana bude wasu website yana kallon abin da zai dauke masa hankali wai kada mutuwar uban ta dane shi ganinsa aka yi ubansa ya mutu an bunne shi yanzu da safen nan da yamma aka ya shiga YouTube yana duba hotuna 'ya'yan zamani da wayar da uban ya sai masa ba dai kun nuna musu gata ba ai gata kuka nuna musu kun ce akwai amma ba ku haɗa su da Allah ba kun bar su shaidanu sun zama malamansu yan uwana musulmi halin da ake ciki ga wannan al'umma annadiru liwaqi hadhihi umma, duk wanda zai duba situation na wannan al'umma a yau Ya ji yajiduhu wad'an sayyi'an wallahi a kan tarbiyya da lalacewar tarbiyya zai samu cewa wannan yanayi ne mummuna da muke ciki a yau wanda za ka iya cewa zamunan da suka gabata wallahi shirin da yake ciki na lalacewar tarbiyya bai kai na yau ba abubuwa sun lalace dafa a kasashen nan na Hausa Fulani biki da ke gani biki wallahi mata da daddare suke taron biki taron suna daga magariba ake fara shi a yi isha'i zuwa karfe tara kowa tafi gidansu a nan kasar aka yi saboda lokacin iyayenmu da kakanni suna da kunya bikin aure fa budan kai na yarinya da biki a gayyato makota ba wai ba a bikin ba wallahi sai da daddare ake taron biki maza sun koma gida mata za su fito kuma da lullubi iyayenmu ba san kiran makiɗa da mawaƙa a biki ba mu ko yanzu yau ci baya ne wai ki aure baki kira masu kira da waƙa ba har ya zama abin zargi abin suka ya wannan biki lami Hajiya don Allah abin da na faɗa kam haka ne ko ba kamar to na ji daɗi da na samu masu mun adalci suna haka ne amma kun ga waɗannan mutanen ai ba su yadda ba yi yarinya ce ba budurwa mijinta ya gama saurayinta ya gama wahalar duniya ya takura wajen siya mata a tankofi da akwatuna da kayan daure-daure da makale-makale waɗannan abubuwan naku ne da kuke gigita waɗancan mutanen wannan akwatunan kun san ba abin da yake tada musu hankali irin wannan kayan laifin shi yasa duk inda kuka ji ana fatawa ana aikawa malami malam me ya hukuncin kayan laifi halin da ake ciki me ya hukuncin kayan laifi haka suke tambaya me ya hukuncin kayan laifi amma ba su taba tambaya me ya hukuncin gara ba me ya hukuncin kayan laifi a zo a ce an lalata aure addini ya lalace an shigar da bidiyoyi an shigar da sabon Allah ka zo a ce sai ka gawa tamba sai ka gawa kaza sai ka gawa kaza amma ba su taba tambaya me hukuncin kujerun da ake kawo masa talabishin da ake kawo masa kayan kicin da ake kawo masa gadajen da ake kawo masa me hukuncin su kuma da ansa in kun isa kuna kalluna na kuna zare ido wani ya ce malam ka rufa mana asiri don Allah a kyale su su rinka kawo mana gado da katifan nan da 'yan kujerun nan in ban da rashin adalci namijin wannan zamani ba wai ka ce kana neman a baka fatawa wai a haramta kayan lefe wai a ce wai haram haram fa saboda al'ada ce to na na Aisha da za a kai ta gidan annan Muhammadu ba su ne da lamuwan din ba an kai ta da gado an kai ta da katifa ku ban ansa ku ta cewa a'a an kai ta da kujeru an kai ta da madubi an kai ta da kayan kicin an kai ta da kaza da me aka kai ta sul aka kai ta ita kadai aka kai ta wayayi wannan duka annabi ne ya tanadar da su in ba ku daina magana akan kayan lefan nan ba wallahi za mu fasa muku bai wanda a rufe asiri ku je ku yi kayan laifanku su ma su kawo muku 'yan kujerunku da 'yan gadajenku yanzu katifa kadai katifa kadai aka bar namiji da siya hankalinsa bai tashi ba yanzu gado fa yanzu gado mai sauki fa shine na dubu ɗari kaza to da wace aya da wani hadisi ba mata kaɗai ka nema ba da aka je ɗauran aure in sunan za a bi keke da keke da waliyin ka ya je ya je neman gado da katifa da talabishin da kayan kicin ko kuma mata aure ya je nema da haka za mu ɗauki mata mu baka ita tsul mu kawo maka ka je can ka ta. kuma yanzu dan Allah an taɓa zuwa mutum ya zo ya sayi mota ba zai sai mata tayu ba mutum ya zo ya sai mota ba zai mata juyen bakin mai ba wannan faransa ya ɓaci <laughs> ai maza ba sa san karatun nan kun ji ana kabara a can ba a yi labarin bai musu daɗi ba duk wanda ya sai mota dole ya kai ta gyara dole ya mata sutura dole ya canja mata fenti dole ya mata kaza ya mata kaza wannan kayan lefen da aka ce ku yi musu shine zanen da za ta sa maka tana amarci shine dan kwalin da za ta sa maka shine dan takalmin da za ta sa maka kana so bayan an auren maka da ita kuma ubanta da zai sai maka suturar da za ta sa maka a gidanka don Allah ku rinka yin rabon adalci ku taimaka musu ita al'ada idan ta zo in ba a mai da ita shari'a ba aka mai da ita dole ba ba za a haramta ta ba yanzu wani ya zo ya ce ba zai yi aure ba dole dole sai an yi kayan laifi mai adadi kaza wannan shine abin zargi amma tun da kun yadda a kyautata muku to koma ku kyautata musu ba kuna so a kyautata muku ba wani fa wallahi da aka zo kawo masa yarinyar da ya aura aka da mukalla a kori kula guda uban yarinyar ya masa buhunan shinkafa jarkokin man gyada buhunan fulawa buhunan katon katon din taliya kuskus wane ne wane ne man gyada manja a kori kura yaron nan da ya zo gani a <laughs> masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah ya iya masha Allah wallahi akwai yari da ce sai da muka shekara biyu mai na bai je kasuwa ya yi cefanin shinkafa ko ko man gyada ba wani ma da yake mara mutunci ne kayan garan ya ɗiba yana aunarwa da ya ji gari ya masa zafi sai ya kai shinkafar kasuwa akwai wata aya ne ko na hadisi da ya ce yi gara to ya za ku zo kuna yi wa mata bakin ciki ka auri yarinya budurwa gangariya biyayya? kullum an baka ita haka kawai ka ɗauki abu baka wahala ba dole ka yi hidima kwanan nan wani ya zo malam akwai haƙuri da karatun nan na yau kam eh ai haƙuri wani ya zo ya ce min malam na je na yi aure na mutunci na je na yi auren da ake cewa wani yaro na je na samu na ce kar ya kawo komai ga yarinya an bashi komai wai shi wai wai dan sunna ne shi wai uban komai karka kawo karka kawo komai haba da aka bashi yarinya nan ya rinka zaginta yana yar talakawa mara mutunci yar marasa arziki ta ce zagi na yau daban kaza na bini bini sai ce zaki tafi gidan ubanki ta ce amma ubana kuma ya maka karamci sai ce wai liƙa masa ita aka yi kun ga halin nan adam ku kun ga yadda suke fassarawa ko liƙa masa ita aka yi wai karangiya ce makale mata to wallahi akwai waɗanda idan aka musu abin arziki abin da suke fassara kenan ban ce kar a yi ba yana da kyau wanda yake da karamci yake da wadata za a auri yarsa ya ce wa mijin kar ya komai wannan abu ne naka na mutunci amma ina kuma gaya maka za ka iya kuma girban wulakanci duk wanda ya je sayan mota bai sayar da kuɗi da daraja ba bai damu da ita ba ai an sha faɗa ni ina faɗa ina maimaita ko a karatu ina bayani wai saurayi ya zo yana neman yarinya wai ya shekara guda komi bai taba bata ba wai a ah, ai mu gwaji muna gwada su ne ai ai gwada ta zai haba dan Allah malam ku ba ku waye ba yanzu wai ai wallahi bai tsoron Allah ce ba su taba tambaya na ko naira ɗaya ba ko kuma bacce in bata ba yanzu dan Allah ku maza na san ranku a bace yake yau fal ku yi hakuri ku saurare ni ku ji yanzu dan Allah daidai ne duk ranar da saurayi zai zo zance gidan yarinya man da za ta shafa sabulun da za ta yi wanka guga da za ta kai ai mata turaren da za ta fesa abincin da za ta dafa ga saurayin wannan zamani malam shegen kwaɗayi a wajen da wannan zamani in dai yaro saurayi matashi in dai zai zo gida ba dafa daman kina zuwa zai fara duba can haka ba wani kwano a can can ma sai duba ba wani kwano idan ya ga faranti ne an ɗan lullube shi da wani abu da kin shiga gida za ki dawo sai ya sa hannu ya ɗan ɗaga ko zai ga ko akwai cincin a ciki ko akwai kek din na a ciki in ya ga ruwa ne zalla daga zaman hirar za ki gane kai ni yau da wani mazan tafi me ya faru za ka tafi da wuri wallahi yin wani teji wadannan mutane ba su da kirki wallahi <laughs> yanzu wannan hidima da ake musu sun biya iyakaci su ce saboda Allah aka yi ko to shi me yasa bai zai yi saboda Allah ba ya dauka dan ba da kashewa me yasa bai zai yi ba <laughs> wani wani ya kawo min wani kes yasa suna soyayya da yaro yace yaro bai da laifi yaro yana da addini yaro yana da girman mutane amma fa yarinyan nan tana zuwa wajen kawayenta suna hira waccar kawar ta nuna wannan takalmi ta ce ai maneminta ne kawo mata waccar ta nuna wani lesi ta ce maneminta ne sai mata waccar idan azumi ya yi ya je ya kayan shayi ya kai wa ubanta ita ma a dan mata ɗan hidimar azumi ita kuma idan ta je ana ba da labari wa ƙawaye yarinya sai ta tagumi me yasa Allah ya haɗa ta da kinko Allah ya gama ta da gola mai cafkewa abu sai ya fara damunta ta zo ta samu ubanta ta ce ita gaskiya a canja mata saurayi a yau ai gaskiyarta gaskiyarta ta ce a canja mata me ta ce yanzu ma yana nema na da aure baya iya taimaka min ko abin annabi ya faɗa a hadisi annabi ne ya faɗa ku ji da kyau tahadu tahabu tahadu tahabu ko me ta kai tahadu tahabu duk saurayin da ya zo kice tahadu tahabu tahadu tahabu basara muku annabi ya ce ku bayar da kyauta a soku ku ƙara mun wata kabbara guda ɗaya tukunci. ku daga tisa mun ɗaya godiya ga Allah. Allah Ashe manzan Allah ne ya ce, duk wanda yake so a so shi ya bayar da me, ya ba da kyauta, yaya saurayi zai zo yana neman aure, sai dai ya ta miki aya da hadisi, ya nuna miki shi kaza kaza ne, kuma in an kawo ya cinye. In kika zo baki wanka bai magana. In an kawo ruwan sha ya sha. yanzu dan Allah roba ruwa guda ɗaya nawa ne in gaya muku wani abu ku dan shiru ku ji in gaya muku wani abu kuna so ku ji wallahi akwai yarinya budurwar da da uwarta da ubanta da kannanta da ita kanta wallahi ba sa iya shan ruwan roba a gidansu amma idan saurayinta ya zo haka za ta gigita ta je shagunan unguwa ta ciyo bashin ruwa ta sayo ta sa masa har a firij da kankara yanzu don girman Allah daidai ne wai saurayi ya ce wai wai shi yana zuwa wai shi baya bada kuɗi a wannan zamanin to lokacin tabi'ai ne yanzu bai zai yiwu ba da haka yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu gane kada rayuwar mu ta lalace to mu rika kyautata iyalinmu manzan Allah ne ya faɗa cikin tarbiyya ta iyali manzan Allah ya ka rinka kyautata wa iyalinka ikhwanukum khawalukum Qur'ani yace askinu hunna min haythu sakantum min wujidikum wala tudarruhunna litudayyiqu alayhinna kar ku matsanta musu kar ku kuntata musu ku kyautata musu yanzu mace sai ta ce miki za ta iya ɗaukan shekara guda shekara cur mijinta bai iya zare naira dubu goma haka kawai wata ya ba ce ga wannan ki ki rage bukata ba don Allah ku taimake ni ku ba ansa ana yi ko ba a yi ku gaya min da Allah ku fidda ni kunya ana yi ko ba a yi in tambayi ki in tambaye ku ko yaya da Allah yanzu dubu goma ta isa ta sai miki jakai ratayawa ta isa ta sai miki takalmi ta isa ta sai miki wannan gali mai tsada ta isa ta sai miki awarwaro ta isa ta sai miki agogo amma yanzu namiji ya shekara guda bai iya zara naira dubu goma ya baki ba ko yau nan da safe akwai matar da ta kira ni tana kuka tana min fatawa ta ce wulaƙancin da ake mata ya isa haka ta ce tun da ya aure ta baya mata kaza baya mata kaza amma iyaye sun ce a yi ladabi da biyayya a haƙura amma yanzu ya ƙirƙiro neman aure albashinsa gaba ɗaya yana ƙarewa ne akan wannan budurwar da yake nema eh ya sayo sabon takalmi ya sa a jaka ina za ka zan tafi shi ya sayo sabon takalmi ina za ka zan je ƙauye kaza zan je gari kaza ga kirkirar tafiya in kin ga mijinki yana yawan wanka yana fita bayan azahar ya ce zan je ba zan dawo ba sai can cikin dare ki nan bincika ki sani in kin ga yana hana yara makullin mota ga ku bani makulli na ku bani makulli na yayi ajiya ne a boot eh ajiya yayi a boot ke kuma kina da yaya masu sa ido za ce wallahi mama na ga kwatan din lemu a buɗin baba wallahi mama na buɗe buɗin da na ga na ga ɗanyun kaji a babban ƙare a babban ƙare kin san ina zai kai gidan surukarsa zai kai na yadda ake nema kefa an barki da wake wake shine naman miyanki wake ita ko ba ita ba iyayenta ma kaji ake kai musu mazan zamani sai haƙuri wannan yana daga cikin dalilin da ya sa mata suke fandarewa mazajensu saboda rashin adalcin da ake yi musu a cikin zamantakewar auratayyarsu wannan guzuri ne muka ba su saboda sun samun ido daga waje tun da na fara maganar na ga ana zama <laughs> da a tsaye suke sai na ga suna ɗan zama wato ne na haɗa ido da su saboda kibiyoyin da nake harbawa suna buge kawukan mutane Allah sa su gyara Allah sa su kula da ku Allah sa su tausaya muku Don wallahi ku abin tausayi ne eh kuma ya kamata a taimaka muku kafin na dawo kan kuma iyaye na mata tarbiyya ita ce take shirya ɗa ta gyara shi ya zama abin sha'awa a duniya abin sha'awa a idan kowa da wannan tarbiyya da ita ce ake samun 'ya'yan arziki na kwarai nan da shekaru ɗari masu zuwa ya ishe mu mu gane muhimmancin tarbiyya irin yadda yau abokanan gabanmu suka ƙulla mana suka kafa mana ƙahon zuƙa wai dole dole sai an raba mu da tarbiya ko ina sun koya wa 'ya'yan mafi tsiraici yau 'yan mata in ka ga shigar da suke yi abun bakin ciki in ka ga mace da hijabi to masallaci ta zo wurin karatu yanzu wata tana nan da abin da na jina Allah yana kabbara amma gobe ka ganta a jami'a gobe ka ganta ranar kasuwa za ta shiga kasuwa sai wani abu wallahi ba za ka gane ta ba mun rasa yadda za mu yi da ku kun zama da karfin gaba makale mata in mun zo wa'azi ku biyo mu in kun tafi daga gurin wa'azin kuma a kasa gane ku kuna fada da hijabi kuna yakar hijabi wai ta yarinya wai wani ya zo yana neman ta aure dan uwa ne ustaz ta ganshi da dan kayan gemunsa to ba al'amari irin naku ba an san halinku ta wa iyali a gida ni fa magana harkar hijabin nan to wallahi tallahi ba wani dan da ya isa a duniya ya sa ni wai in ta sa hijabi wai kullum kullum zan fita unguwa hijabi da da raɗe a'a da dan gele na wata ran na ga dama ne ra'ayi na saka ran da ban ga dama ba in sha ya sa gele na ni kuma ba za a wadata min hijabi ba wannan fa zance aka zo tun kafin a saka ranar aure take gaya masa akwai wanda ya ce malam ina jin wa'azuzzukan Allah ya faɗa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima ya kai annabi ka gaya wa matanka ka gaya wa 'ya'yanka mata ka gaya wa matan mu'mini su saka hijabin su yayi ƙasa-ƙasa wannan shi ya fi kusa a gane su ba za a cutar da su ba ya ce wallahi malam nakan je in yanko yadi biyar shida bakwai in ce wa matata ga hijabi in kai wa tela a ɗinko komata hijabi har ƙasa ya ce malam duk inda aka yi sati ɗaya sati biyu wala in mun zo fita unguwa sai dai in ta yanke shi gida biyu take raba shi <laughs> wallahi ya ce malam almakashi ne da ita da telarta makociya datsa hijabin take yi kice sai mun zo za mu fita sai in ganta da wani dangalallen hijabi iya iya iya gwiwa kice na duba sai ga yajin da na sayo ne sai ce wai wance ina hijabar da sai Ta ce ga su kaga ina sawa ce yanzu wanke wance yanke hijabin nan kike Ta ce to sun yi zawo da yawa da kudin omo za a ji ko da na sabulu akwai mata shakiyai daga cikinku akwai wanda ake rikici da ku akan lullube jiki kullum kin girma ba ki san kin girma ba yarinya karama fa tun daga shekara takwas malaman fiƙiyu suka ce shekara takwas a daina barin al'aurata a daina ganin ta kai wallahi da malamai suka zo magana suka ce ko ubanta ne kai ya mata wanka ko ya mata tsarki in yarinya ta fara kaiwa wannan manzari kwata-kwata namiji kada ta ba al'aurata kwata-kwata ko ubanta ko yayanta hatta irin ɗabi'ar da kuke yi yar yarinya ta taso wai ta yi fitari a tura wai yayanta namiji ya kamata tsarki ki daina rashin hankali ne ya zaki ba namiji yana sa hannu a gaban yarinya ko da yar karama ce ku je ku karanta takardu na malaman fikihu za su gaya muku akan bayani akan auratu nisa to amma yau Allah ya jarrabe mu matan so suke ma su bayyana al'aura ana ta mu a talabishin a waya a shafuffuka ana nuna wa matanmu saka hijabi ƙauyenci ne niƙabi kam Allah ji kansa dawa wai dole sai an yi tsiraici wacce kafira ce ana tallan sabulu da ita ba ta da kima wacce kafira ce ana tallan katiba da ita ke yanzu daraja ki ba ta wuce a tallan ice cream da ke ba kima ki ba ta wuce a zo a tallan omo da ke ba duk abin da za a yi talle cokali ne wane ne taliya ce sai a ɗauko mace ta yi tsiraici sai a zo ana abin nan dan a zo a kalla ke dama ke kayan talla ne Allah ya baki daraja Allah ya baki kima to a banza a hankali a hankali ana raba mu da tarbiyyar da muke da ita da na gaya muku biki ba a yi sai da daddare taron suna ba a yi sai da daddare iyayenmu da kakanninmu ba wasu ba suna nan garin ba su mutu ba ba amma yanzu me ake yi idan za a yi aure ko za a yi suna wallahi tabarma ake ɗaukowa ƙatuwa a aro tabarma masallaci a saba Allah a shimfiɗe ta ƙofar gida mata su zauna a kawo musu shinkafa da faduka su ci warwar su warware yanzu ma mata fa a jami'a akwai mace fa a university fa wai za ta ci abinci sai cire hijabinta a university za ci abinci sun zauna gindin bishiya ko ya cire hijabi za ta bayyana abin da Allah ya bata maza suna wucewa ina kunya ina kamala ina mutunci yarinya a haife ki anguwa kin girma ki san kin girma ba ke sha'awar ki bayyana tsiraici to wanda suka bayyana tsiraicin me suka samu da aka ku rufe kanku kamar yadda Allah ya rufe ku duk abu mai tsada lullube shi ake yanzu a jikina na nan ina zaune akwai yan kuɗi na kun gansu hauka nake zan ba Sa'ar gansu suna ɓoye saboda me suna da muhimmanci to duk abin da yake da muhimmanci rufe shi ake idan wani yana son ki ya je ya bada sadaki amma ba wai kawai a banza ki ta tallata kanki yadda ake tallata tsire a bakin titi tsire tsirara yake sai mai dan kulawa ne yake dan shimfiɗa mai farin kyalle ko ya sa shi a gilas wane ya ganki wane ya ganki in ban da ke daga deran tunani ba ke wannan abin da ke tallatawa ke kadai ke da shi ne ba ke kadai ba ne kowa bai na da irin nasa kuma mazan da kike tallata musu wani in ya gada ke ya wuce tsirtar tsit ya zubar saboda baya so kamar yadda in an gana wata kuma za a yi sha'awa ke kuma an gana ki ba yi ba to me abin da ba kai kadai kike da shi ba wai za ka ce wai sai ka nuna duniya me a ciki inda ke kadai ne akwai wani peculiarity to ba ke kadai bane annabi cewa duk wanda ya fita ya ga wata mace ta burge shi ya koma gidansa ya samu iyalinsa fa inna fiha ma fiha abinda ke jikin wannan matar ta titi shi ke jikin wannan manzo Allah ya faɗa cikin hadisi idan kharajatil mar'a istashrafaha shaytan idan mace ta fito shedan ne yake ƙara mata ado da kwalliya wallahi ko mummuna ne sai shedan ya ce duba kaza dinta sai burge ka kalli kaza dinta sai burge ta ko da ta fi kowa muni Kwalliya shedan ce amma tsoron Allah shine asali to duk inda kaga an yi lalata to sai da aka bayyana tsiraici daga cikin masifar da take damun mu yau ko gidan biki da za ku ɗauki hotunan bikin matan musulmi da hotunan bikin mata kiristoci da kafirai wallahi shi kun ga bambanci za ku ga munin na mata musulmi ya fi a wasu wurare Don wallahi wata amaryar idan ta fito ke kya ɗauka daga Amerika aka dauko ta aka wata tsirara take fita kuma ni ba abin da yake baganta min rai a gayyaci uwar miji a gayyaci uban miji a gayyaci uwar amarya a gayyaci uban amarya Don girman Allah ku daina gayyatar su irin tarukan da za ku yi fitsara da rashin mutunci duk a wayoyinmu muna gani mutum ba kunya ba tsoron Allah ana biki musulmi ba haushe ya zo irin kuma yarinya yana sumbantanta a gaban duniya ana daukan hoto wannan wani irin rashin kirki ne wannan wata yarinya da da ni ma aka turo hoton na dan gari na leka na gani dan nai wa'azi dan nai wa'azi dan nai wa'azi dan nai wa'azi yawa ai mai uzuri ai mai uzuri Allah ya sani dan ne wazi wallahi akramaka Allah shi angon kamar dan ustaz ne haka da yar babbar riga sai go ni daga ganin angon da nasa abokanai ne suka zuga shi da yar babbar riga sai gemunsa aka zo ana toki dan ango da amarya ya dai ta haka jikinsa da sanyi in ta dan kama shi sai dan ja baya da yake niya ne ita take rungumo shi ba yana yana matsawa tana da kai masa jiki yana tana kokarin sa, yana dan baza babbar rigarsa haka shema ni wallahi kin ji kunya abun bakin ciki ki je ki rungumi namiji wai da sunan mijinki kuma ana ɗauka hoto ba za ki ga bakin ciki ba sai ranar da Allah ya jinkirta miki kika tara uban shekaru shekaru saba'in tamanin 'ya'yanki da jikokinki su zo suna nuna miki wannan abin kunya wallahi wallahi ba mamaki a lokacin kin zama wata amira ta wata ƙungiyar addinin musulunci kin tuba amma duniya abinda kika faɗa yana na recorded to abinda ba kwa ganewa kenan komi ɗaukan hoto komi a ɗau hoto ki yi abu kaza a ɗau hotonki kin buɗe jikinki an ɗau hotonki kin cire kaza an ɗau hotonki ana nan ana ta ajiyewa duniya tana ajiyewa shi dan yana da bankin da yake ajiyewa akwai ranar da zaki kunyata haka wata ta yi kuskure ta ta tura mijinta hoton ta ƙwarai haka ake yi wai miji wai baya ne ya ce ya ce wai turo mu hoton ki sai da ta kwabe ta tura ya je ya kai gyaran wayar mai gyaran waya ya ɗebe da bluetooth ya ɗebe hotunan sai dai ki ga hoton ki a instagram ko a media ki zagi mijinki ya ce wallahi wallahi ba shi ya tura ba kin san ta ina aka dauka gyaran wayar da ya kai ne wani izare hotuna. na sha gaya wa mata na yadda ana son miji ana kauna duk abin da za ki tura mijinki ki tura masa abin da hankali zai iya dauka abin da ya wuce wannan ya zo gida ya gani kyauta amma maganar ne tsiraicin dauki hoto na tura maka kin san me yake faruwa wata rana sai ya ɗauki wayarsa sai ya bawa ɗansa ya sa masa kati ko sai masa kati yaro yanzu ɗan firamare ya fi ubansa iya duba wayarsa zai shiga hotuna ya duduba sai ga hoton mamanin tsirara ta tura baba sai kuma wata rana za ta tafi da ba hijabi ki zo zage ta ya kike wallahi akwai damuwoyi a ciki da ba kwa ganewa wani wayar ya jefar da haka da ya jefar wayar shi kenan haka ke ma mijinki zai turo miki tsiraici kina karban tsiraici ana turo miki tsiraici kina tafiya gidan biki kawanki za ta ɗauki wayar kin shiga alwala kawai ta bude bluetooth ta ɗebe duk hotuna yanzu abin da sharrin da ƙawaye suke wa ƙawaye kenan shi sa yanzu ba a yadda a bawa wa ƙawa waya kina bata kin san me za ta yi kawai za ta kama danna karan kuna hira kuna wasa sai ta bude bluetooth din wayarta sai ta bude naki sai ta tura duk pictures ɗinki idan yarinya ce ke budurwa baki taba aure ba ba mamaki wani saurayi ne yake neman hoton ki. an nemi hotunanki an rasa babu a social media an nemi ina hoton da ke dauka a wani kawaye babu dan akwai wanda ana neman hotunan su a rasa amma tana da shi nata sai kawanki sai ta yaudare ki sai ta karbo yaki kin shiga kama ruwa kina hira tana game da wayarki ta bude bluetooth ta kawai sai ta shiga videos ɗinki gaba ɗaya sai ce sande picture ɗin sai ke sai ce sande sai dai ki ga hoton ki yana yawo wani saurayi sai ya turo miki ga wani hoton ki na secret kin ɗauka ba hijabi ba ɗan kwali kin haska gashin ki kin gani kin yi kaza kin ɓoye for your own use gashi na ya shiga duniya ta ina ta hanyar ƙawarki da ta ɗauke ki ta ɗebe ba ki sani ba to yaya mutum zai rinka zuwa yana yin abin da Allah baya so abu na ƙarshe da zan tsaya a kai saboda ina kan hanya Iyaye na mata don Allah damu da muke da shi a ƙasar nan ku taimaka mana ku yaye mana su ne matsaloli kamar haka na farko dai lalacewar tarbiyyar 'yan mata lalacewar tarbiyyar 'yan mata ya ku ana ya ku na ya ku 'yan uwana ki sani in kika lalace kin lalata mutum dubu ne a waya ki sani in kika bari wani ya lalata ki duk yarinyar da ta bari namiji ya taba hannunta nan ya sa hannu ya taba da sunan jin daɗi ya gama da ke wallahi ya cuce ki ki bari saboda me uwar wani ya taba uwar wani ne ba mamaki ki zo haifi ya'yan manya Ya'yan ki zama sarakuna Ya'yan ki zama manya manyan malamai masu da'awa za ki ji daɗi idan yau kina raye yana raye zo ya ba da labari ai da wannan babban mutumin uwarsa mun yi wasanni da ita yaro ne ya zo a anguwa ya girma mutumin kirki ne shi sai ya ce mahaifiyarsa mama ina babana mama fa shiru ba amsa ya ce mama mutuwa yi mama ba amsa mama ina ƙauyenmu ina ƙannan babana ina so in je in gaishe su ina so in ga dangin ubana mama fa shiru ba amsa kuma gidan da take aure an gaya masa ba ubansa bane shi ma mai gidan ya ce shi ba uban shi ne. ba sai ga ba fara kulluwa tsakanin mama da ɗa ba kin san me ya faru ta yi kuskure tana rayuwarta ta yarinta ta yi wasanni ta bi ɗakin samari wani ya lalata ta wani ya lalata ta an abu ya kubuce ta ɗauki ciki ta je ta haifi yaro yaro kuma ya zama haddacin ƙur'ani amma bai da uba wannan ta shiga ɗaki ta yi kuka ta yi kuka ta yi kuka ta yi kuka idan nono ya riga ya zubo yana iya koma to duk yarinyar da ta bari ta wulakanta kanta a anguwa ko a gari na farko sunanki ya ɓaci kuma kin cuci 'ya'yanki da jikokinki ga fushin Allah tun Allah ya mutunta ku ku 'ya'yan musulmi ne bayan arna ba tunda Allah ya lullube ku ku lullube kanku tunda Allah ya baku daraja ku darace kanku ba wani magana ina karatu a jami'a ko ina karatu a kwaleji ko ina zaune a gida ko ina kaza mutuncinki mutuncinki ki ta addu'a Allah ya tsare miki mutunci har a kai ki gidan mijinki na sunna na wallahi dudu zaki bakin ciki zaki da na sani kuma ina jiya miki tsoron ranar da zaki doki ciza yatsa yau fa'un na damu ranar da na dama ba ta da amfani yanzu irin wannan uwa ne za ta ce wannan da? wani ya kira shi ce ka daina bata lokaci baka da uba kamar ya ce mahaifiyarka abokiyar mu ce muna yara ta yi yan wasanni amma ta tuba yau in ta ce ga ubanka ƙarya ta maka ko kuna cike da haɗari ko mata ganewa ne bakwai ba wata ta je ta yi zina da wani tana da aure ta yi zina da wani dan uwan mijinta ta yi zina da shi ta yi ta yi cikin ya zuba malam ya ki zuba kuma mijin ya san ba cikinsa ba ne ina za ta yi bayani ta zo da wannan cikin duk kwayar da za ta sha ta sha ta sha ya ki zubewa kun san Allah yana jaraban mutum ko kun sa akwai cikin da baya zuriya ko kamar yadda mace za ta je ta yi fulani dan kar ta ɗauki ciki sai cikin ya zo ya makale a bayan mahaifar Allah ya masa wani gida na daban kuma duk namijin da ke bari ya lalata ki Allah dama ya gaya miki wala garabu zina kai ku kusanci zina saboda alfasha ne ko mummuna hanyar. to ba wannan ba neman mata a junansu almusahaka ko asihaq manzon Allah ce asihaqu zinan mace ta nemi yar uwarta mace zina ne yau wannan abu ya zama ruwan dare a gidan biki a gidan yini ake tallata wannan masifa budurwa da budurwa suna kwanciya da juna mata aure da mata aure suna alaka da juna wannan wani irin bala'i ne wannan mun biya turawa suna lalata tunaninmu da ne ake faɗa ana cewa luwaɗi namiji na neman ɗan uwansa namiji da haka ake faɗa wannan is common yanzu ya zama mace ma tana neman mace har wata ma cewa take aure ba ita ba aure tunda tana da mai biya mata bukatar ta ga inda zaka samu biyan bukata ba ciki ba nakuda ba daukar goyo ba komai lalacewar ta kai yanzu wasu matan neman 'ya'yansu suke ma 'yan mata ka ga mace tana sha'awar 'yar uwarta mace Wani wace irin kasanta ce Wani wani irin shakiyanci ne da tsiya da haka ku daina kar ku yadda kuna da addini kuna da musulunci kuna da shari'a kuna da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera ina muku nasiya da ku riƙe auren ku yi haƙuri da zaman aure tun da na fara laccan nan ina gaya muku halin da mata suke ciki yau ban gaya muku ko kashi ɗaya a cikin miliyan ba to amma duk ƙarshen wa'azin da zan yi zan ce ku yi wasu babu abincin da za a ci a gida ki sani cewa matsalar rashin abin da za a ci yau ba matsalar mijinki bane kaɗai ƙasar ce ta zama haka duk inda ma za ki koma ba lalle ki samu abin da ke so ba wasu kuma tsiya ce rowa ce kudinsa na banza ne a waje yake kace su baya kashe wa matar shi akwai masu zaman rashi baran iya irga sau nawa ake min fatawa kullum sati adadin malam na kama mijina yana neman mata malam mijina mazinaci ne malam gaskiya na gaji malam na kama shi ya bani haƙuri ya ce ya daina amma ya sake komawa malam na kama mijina yana shan ƙwaya malam mijina dan shaye-shaye ne malam mijina na kama shi yana neman maza malam mijina baya sallah malam mijina kaza kaza kaza irin waɗannan matsalolin ina shaida muku suna da yawa sannan kun san gaya muku tambayar da tafi damuna yanzu tambaye da mata suke yawan ta yi da ni da sauran yan uwana masu karantarwa ita ce malam mijina baya kula da na kama shi yana chatting da mata yanzu maza ba sa sauraron mata gaskiya da yawansu duk wanda ya dawo gida mai abokin hiransa waya ki kwalliya ki wanka ki cakare ki ƙaƙale, ki saka turare bai san ƙanshin ba ki gyara gashi baya kallon ki yar waya yake kallo ki masa kwarangwatsa baya kallo a wayar sai yake kalla in kin ga yana dariya wata ya bude a wayar sai yake kallo in mijinki ya rena ki ma zai iya dauko hoton wata ya sa a DP wayar wayarsa ya gama rena ki kenan ni a waje na renin ya isa ya je ƙarshe kawai kin san maganin sa? in kin ga ya miki irin wannan duk matar da ta kama mijinta yana sa hoton wata a wayarsa ta ɗauki hoton ta ɗauki wayar ta yi kwalliya ta gyara fuskarta ta gyara gashi ta yi ado ta yi haka tas tas ta tas tas ta ɗauki selfie mai kyau kina jina ko ki shiga inda ake gyara hoto ki ƙara wa kanki kwalliya da kyau idan wata yarinya fa karama ne tana tana ta gara yar karama fa ga ta ba yar guntuwa da ita wato ta dau seti kenan tun a yanzu a sa albarka ai wanda a rika kawo ku makaranta yi ciwon kan zai mata kaɗan ba zama zaki kina ta kuka ba ina namijin wannan zamanin bai san ki ba za gama ne ya shiga kina kuka yana cacin da budurwarsa kin ga bai san kina yi ba sai kin gama sai ya ce kamun abinci na iya eh, ya ɓata rai za ki kawo ko ba za ki kawo ba sai ki ce to yan kawo kin gama kukan ki a banza in kika dauki hoton sai ki goge hoton waccan sai ki dora naki a dvd ki gani yana bude wayarsa sai dai ga kina ah, kina dariya ma'ana ga tasa ta halal ki gwada tsoron sa. ki dan bashi sati ɗaya ki gani zai goge ko bai goge ba in ya goge to wannan ya nuna babu soyayyar ki a cikin zuciyarsa yanzu kuma aiki ya same ki yaya za ki retrieve soyayyar ki ki dawo da ita ainihin zuciyar mijinki inda kuna ganewa in Allah ya jarabe ki da miji mai irin wannan ɗabi'ar ba faɗa ake da shi ba cikin ruwan sanyi ake dawo da shi sai ki sai ki bincika wai me wacce yarinya take da shi ke baki da shi wai me ya yarinyar ce take gaya masa ke ba ke gaya masa idan abinci ake ɗaukar hankalinsa da shi ke ya baki iya ba wata ta kawo min kuka tana fatawa ita ta rasa yadda za ta yi da mijinta ita wallahi ta shiga uku ita duk abin da aka ce ta yi tana yi ita mijin ta kasa gane shi ita kuma wallahi ba ta son kashe aurenta ita wallahi na ce wai me yake miki ne ta ce malam saboda wulaƙanci sai ya je gidan budurwarsa sai ta dafa mai abinci wai sai ce a mai take away wai sai zo gidana wai sai tara na wai sai zo ya bude abincin budurwarsa wai yana ci ni abinci na idan na kawo sai dai a sashi a fridge ta ce malam ba bakin cikin da yake damuna irin wannan na ce ayya baki san namiji wannan zamani kin san me zaki yi ki ce ya bada kudin cefa ne wannan abincin da ake masa ki irin irinsa ki bashi ki ba ta hanyar lalama in bai ba da kuɗin nan ba yana bacci a rigarsa akwai sauran canjin katin waya ɗauki ki masa miya lafiyayya da kuɗinsa ba za ku kam? amma in yi miki shegen duka ba ruwana to abin da na faɗa da daidai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuman harshe ina neman Allah ya yafe mana ku yi hakuri wannan maudu'i yana da faɗi babu lokaci abubuwan suna da yawa sai dai wata rana mun sake addu'a insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk